ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون duk wanda a cikin mutane muka ja kwanansa ta hanyar tsawaita rayuwarsa to za mu komar da shi ga mataki na rauni shin ba sa tunani shin ba sa tunani da hankulansu ne su gane cewa wannan gidan ba gidan dawama ba ne gidan dawama shine gidan lahira